da tsaikon sati ɗaya wanda muka samu muna fata Allah shi gafarce mu yau muna bakwai ga watan eh, rajab shekara ta 1436 wanda ya zo daidai da 25 ko 26 ga watan april watan hudu shekara ta 2015 miladiya jama'a masallacin abu ubaida tabbil jarrah wanda ke arkilla sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na al'ibana an usulul diyana na abul hassan al'ash'ari rahimahullah ta'ala idan ana bi da karatun muna cikin babi na tara babi na tara yana raddi kan jahmiya da matara kama da su wajen korewar da suka wa ilmin ubangiji da kudurar ubangiji da dukkanin siffofi na ubangiji suna kore su ba su yadda da Allah na da kaza ba ba su yadda Allah na da kaza ba babba abin da an musiba kore mu Allah ilimi kore mu Allah kudura shi yasa malam ya tsawaita magana game da su akan dai hanyar nan tashi tsohuwar hanya ta kalamu bai bi ta tsatsatsab ba na kawo ya gamsu ko ko ya takaitukan ayoyi da hadisai sai ya amfani da wannan tsohon hanyar tashi na jadalu na kalamu alhamdulillah duk da ai amfani da hanyar kamar yadda sha nanatawa magabata salaf ba ita hanyar da suke so sosai sosai ba amma daidai sai dai malam yana tare da gaskiya abin da ka faɗa haka take a inda ahli sunnat dole a siffanta Allah da ilimi dole a siffanta Allah da kudura wani kaudin cewa wai a ba Allah uzuri shi yasa ba a cewa ilimi ko a ba Allah uzuri shi yasa ba a cewa yana da kodora don wasu abubuwa suna faruwa an san kuma shi Allah bai son wa'annan abubuwan irin kafirci irin kashe annabawansa to bari mu bashi mu ce bai da kodora ya a inda ka tuba nan ka fadi ai ka riga ka ka ka ka mummunan zato ga Allah rashin sanin Allah na ya kawo ka kace haka yau wato da shi sukan haka malam na ta yana muna raddi game da waɗannan matsaloli mu yi karatu ɗaya a cikin wannan babi za mu tashi yau shafi na 143 akan gaba mai lamba ta 67 inda ya ce jawabu amma kan da sannan malam zai ɗan yi gaba kaɗan ya kwaro daga waƙad ajma'al muslimuna nan nika sun ya taso waƙad ajma'al muslimun بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله وقد أجمع المسلمون قبل حدوث الجهمية والمعتزلة والحرورية على أن الله على أن لله له على أن لله علما لم يزل وقد قالوا علم الله لم يزل وعلم الله سابق في الأشياء ولا يمنعون أن يقولوا في كل حادثة تحدث ونازلة تنزل كل هذا سابق في علم الله فمن جحد أن لله علما فقد خالف المسلمين وخرج عن اتفاقهم ما لا يتي وقد أجمع المسلمون دكم مسلمين دنيا سني إجماعي مغانا ستازو غدا قبل حدوث الجهمية كامون أكاغا كامون كاغوة الجهمية الجهميه duk ana jingin jingina tana zuwa ga aljaham ibn safwan aljaham ibn safwan ibn safwan kuwa wannan ya samu an same bayan shekara 100 ta bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ashe abuna hadisi na wanda sahabbai da manya-manyan tabi'ina duk ba san da wannan ba daga ba a kirkira shi qabla aljahmiyya wal mu'tazila kamun ma mu'tazila su ma mu'tazila suna wasu ya firka ce sub kwamiti na cikin jahamiya ka babban kungiyar jahamiya ce amma cikin jahamiya ko kowane mallami ya koshi ya koshi da wannan batat sai ya ɗan hidda na shara'ayi mun san mu'tazila ana jingina ta asalin bullowar ta zuwa ga wasilu ibn abba Wasu, ibn abba almajirin alhassanul basarina wannan sai suka dan samu clash wajen aƙida ɗin kan haka ya ƙaurace ma alhassanul basari ya haɗa nashi nashi 'yan gurub wanda suna ake kira mu'tazila saboda ƙauracewa da yawa majalisin alhassanul basri mun san i'ita zala ya ko ƙauracewa to wanda ya ɗauki wannan aƙida sai a ce mu'taziliyun ehin to kaga daga baya wasul ibn afa shi ma daga baya ban manta ba na ɗauki wani mai kama da alƙawali bai za alƙawali ba amma kama da alƙawalin cewa waɗannan firak insha Allah za mu hidda su sai a hidda kuma da aqidat ko wace firaq kaɗan kaɗan jahmiya su a mu'tazila aqidun su murji'a murjiya su shi'a rafida su wani dai zan kamar dan manual wanda da a ambaci wasu kungiya to kana iya saurin komawa gare ka dan dubo kan me suka aza wannan kungiyarsu kuma kan me suke kira kuma me matsalolinsu wanda a lokaci guda kana iya bambanta waccan da waccan duk da akwai inda suka ittifaki akwai inda suka dan rarrabu to jahmiya da mu'tazila mu'tazila cikin jahmiya ta fito hasali ma ita jahmiya ta haifar da manyan-manyan ƙungiyoyi na ɓata guda uku ita ta haifar da mu'tazila ita ta haifar da jabariya ita ta haifar da ash'ariya sai dai ash'ariya ba direct ba ta haifar da mu'tazila mu'tazila su sun ka haifar da ash'ariya kila fahimta tun da asalin wanda aka danganta ash'ariya gare shi mai littafin nan abul hasan al-ash'ari ma dugun mu'tazilawa na Allah ya mai gamon katam ya hita mu'tazalancin to sai ya dan tsaya baina baina ya baro can bai kai can ba to nan na ya aza ash'ariyanci ne sai ya cika ta da irin ra'ayoyin tsahin ra'ayoyi ne da ɗan ra'ayin da yake jin kamshi ne inda ya san ma ra'ayin sunna kenan to nan sai yayi fomin ɗin wata tahiya mai suna ash'ariya wadda gamin gambiza ta akwai mu'tazilanci akwai sunnanci ciki yawwa to wajen kokarin gane ta sai ka karanci bangaren biyun ka san meye aqida mu'tazilawa ka san meye aqida ahlus sunna game da kaza to a lokacin da duk ka dauko ash'ariya kana karatunta da an faɗi kaza ka zan masu sai ka ce a ah, waga tsohon hanya teta to amma da an ka faɗi kaza ta ahlus suna kuma ka inda aka yi sannan ita jahamiya kamar ce ta haifar da jibriya mu'tazila da ash'ariya sannan wal haruriya kamun faruwar haruriya duk musulmi sun ijma'i satin da ya gabata ko kusa da muka karatu wannan wurin na fassara haruriya da cewa shi'a ko yawa illa akili ya zama sabaqul lisan ko komantuwa haruriya khawarij aka ce maka haruriya don a wurin da suke shine harura'u harura'u nan ne daba nan ne cibiyar khawariju waɗannan da suka wa Ali bin Abi Talib tawaye suka wa muawiya radiyallahu anhu tawaye dama khawariju sune wadanda waɗanda ganin babu musulmi sai su sune adda ra'ayin muawiya kafirta ali ya kafirta duk gabaɗe su ba ma ƴan muawiya waɗancan ƴan muawiya waɗancan ƴan ali ko waɗanda suna cewa shi'a suna cewa ali ibn abi talib suka so da sauran kadima fa amma dai shi suka ce suna so ko sana ko inda sun kasa kansu suna nasu ba wato ƴan goyon ba muawiya radiyallahu anhu mu a ahlus sunna ba muna nasu ba muna shi'a ba a dukansu su man yadda da kowanne su sahabban annabi na da shi Ali ibn Abi Talib da shi Muawiya radiyallahu anhu kuma dukan suna aqida da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar su akai illa ni illa bambanci na wajen fatawa wajen bambanci fatawa to bai hana bai sa a hidda wani addini a sa wani addini kaga bambanci wajen fatawa wai na bada fatawar kaza wani ya ce a'a kaza shine babban inda suka dan samu farki fata kuma ce kakka kara kakka aza wani abu na mai yawa abu dan gudana an ka samu wannan matsalar shine mi shine da aka kashe Uthman bin Affan dukan su ne bakin cikin kashe Uthman bin Affan dukan su ba su gurin kashe Usman eh, kashe Usman bin Affan to amma da Ali bin Abi an karantsar da shi to me ya far me ya kamata a yi to abin da ya kamata a yi shin a fara a tono waɗanda sun ka kashe Usman bin Affana kan da komai shi ne fast agenda wanda a farkon da a yi kamun komai ko ku akwai wasu abubuwa na gabatarwa nami na jama'a sai sun yi mubaya'a ko ba haka ba da mu'awiyan da kowa sai sun yi mubaya'a kamu ko bayan mu'awiya za awa waɗanda suka kashe Usman bin Affana hukunci shi na farkin a yayin da muawiya na ganin cewa kamun kowa mu mubaya'a ko ba a yi ba shi da ya kamata a yi saboda haka shi bai mu a sai an yi shi ko Ali bin na ganin cewa fara a sannan a yi hukunci wannan shine sai an ka hada an ka hasa wutar ta yawa to abin da kaso in ce lokacin da tsaurin ya yawa hargitsin yayi yawaita shi'a sun ka zo ganye wutar nasu ba waɗanda suna cewa goyon bayan mu'awai amma akan mina hicci suka zuga wuta kuma ku sani duk waɗannan ba su cikin sahabbai sabbin musulunta na da ba su ma iske annabi ba sannan ko kuma ko ko ɗiyan waɗanda ɗiyan sahabbai na waɗanda yara na in ma yaranci wajen ɗiyan sahabbai ko kuma ni ko kuma jahilci ga waɗanda sun ka shigo yanzu ko kuma baka aniya ga minahikai tunda ko lokacin manzo Allah na rayu ba ai minahikai ba ba su ɗaga bayu ba to mista ba a yanzu lokacin da bai nan ai hiyaka kenan ko kaga daga kungiyoyi guda ku da suka da wutar suka hargitsa ta aka yi tarshen sauraren kowa kan haka mahaukatansu suka ce to duk kashe wutar ga duk a kashe kowa kashe ma'awai da jama'a tai a kashe ali da jama'a tai sai mu huta shi kenan to kaga ko wannan ga faɗa su a mahaukatan eh to inda suka dan suka maida daba su ci ne harura'u kuma nan suka yi tsara suka yi plan ɗin duk da za su yi kuma ko da yake ba ci nasara ba a ƙarshe amma za a ce sun yi ɓanna ko ba haka ba don sun kashe waɗanda Allah ya ƙaddaro a kashe ciki mun san su sun ha kashe Ali bin Abi Talib da ah, Kharija wanda ya ba da sallah a madadin Amr ibn As Abdullah bin Amr ibn As da sauransu fala kullu hali kuma suka sari Muawiya radiyallahu anhu sai zan dai bai zama mai ajali ba amma abin da kaso in ce dai kalima harura ko haruriya firka ce ta khawariji ko masu ganin kowa kahiri ah, duk abin dan kankane shi kenan kahita to duka kamun waɗanda miyagun ƙungiyoyi musulmin duniya na lokacin sun ijimai ala anna lillahi ilman lan akan Allah yana da ilimin da bai karewa an ka ce abu lam bai fushewa shina nan ilimin da bai kariya ilimin da bai da farko kuma ilimin da bai da kariya don ka'idar komai in kana da sifa sifa ka daidai da karhin ka take kana da ilimi ilimi daidai da karhin ka kana da kaza komi kaza daidai da karhin ka in ba a gane ba bin ka so in ce kaga ai dan shekara 60 karhi ne daban da dan shekara 30 ko 40 to tunda an ka ce Allah shi Allah a matsayi ne Allah bai da farko to ai kaga dole ilimin sa bai da farko in ka ce ilimin Allah na da farko kenan akwai lokacin da Allah yana nan bai da ilimi da bayan samu in ka ce ilimin Allah zai kare ko in baka ce bai da karshe ka ce zai kare kenan ka ce Allah bai kare suka ce Allah bai karewa to kenan ai lokacin da ilimin Allah bai kare amma Allah na nan bai da ilimi ko to wanda ka ce Allah bai da farko bai da karshe haka nan ilimin Allah bai da farko bai da karshe sai an ka ce lam yazal wa qad qalu dukkan su ahlus sunna sun fada sun ce ilmullahi lam yazal ilmin Allah bai gushiya bai karewa kuma wa ilmu lahi sabiqun fil ashiya ilmin Allah ya riga komi sabiqun ya riga duk abinda ka sani ya riga komi da abinda ka sani da abinda baka sani ba kamar yadda Allah bai da farko haka ilimin Allah bai da farko kuma wala yamna'un an yaqulu fi kulli hadithatin tahaddathu babu abinda ya hana wadancan ahlus sunna musulmi babu abinda ya hana ga kowane wata hadisa mai faruwa hadisatin ga wani abu da ya faru ya hatta hadisu mai faruwa wa nazilatin tanzil da wani abu da ya sauka a ƙasa an kai shi ko a sama ɗan adam sun kai shi ko aljannu abin da aka sona ko abin da ba a sona duk abin da ya faru ahlus sunna ga abin da suka cewa cewa suka yi kullu hadha sadiqun fi ilmin lahi duk wannan rigagge na ga ilimin Allah Allah ya faɗi haka nan tun kamun komai ya san da shi kuma haka yake musulmi haka suke to man jahada duk wanda ya musa anna lillahi ilman Allah yana da ilimi ya musa haka nan faqad khalafa almuslimin ya saba mu musulmin duniya gaba daya wa kharaja al ittifaqin ya haita ittifaqin musulmi kaga wannan duk da malaya ambata shi ittifaqin musulmi ko ijma'in musulmi dungurungum kace shi an musuluncin ai ko ba haka ba to amma illa ya dan sassabto na dan afwa ya bashi ko musulmin to ko da musulmin na dai ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ان دي انشي wannan shi a ittifaqin muslimi yabbi wanda ba shi ba ya karshe hen eh, wallahi ma tawalla walisu jahannam wa sa'at masira jawab yanzu malam zai shiga da raddi koko harkar dai kalamu jawab wa yuqalu lahu in kana Allahu muridan afalahu iradahu فإن قالوا لا قيل لهم فإن أثبتتم مريدا لا إرادة له فأثبتوا قائلا لا قول له jawabun tambaya da amsar ta kaddarawa mukaddara za su za musu tambaya gaji amsar wa yuqalu za a ce musu su jahmiya din da mu'tazilawa din nan da na tare da su a wannan fahimtar tambaya da za mu fara musu idza kana Allahu muridan idan Allah ya kasance mai nuhi na yana da irada ko Allah na da irada ai mun sani ko to idan Allah yana da irada ya zan muridan afalahu irada yana da irada fa in kalu la in suka ce Allah muridun na amma bai da irada ko qila lahu fa idza asbattum sai a ce mutu idan kun tabbatar da muridan kun ce Allah muridun na mai nuhi na amma la iradata lahu bai da irada to fa asbitu qa'ilan ku tabbatar da cewa shi qa'ilun na ku ba mu wani abu na hankali ko na hujja wanda za a ce ma Allah qa'ilun amma la qawla hu bai da qawli ku kawo muna wani qa'ilun ko ba Allah ba a ce ga wani ana ce mai mai magana amma bai taɓa magana ba amma suna ne mai magana kila fahimta duk su abin da suka ce sun yadda da ana ce ma Allah al'alimu ina ji wanga bayanin na yi shi ana ce ma Allah as-sami'u ana ce ma Allah al-basiru amma bai da sam'u bai da basaru ba al'alibu wannan bai da ilmi haka yake kamar da buga muku misali kamar ana kiran wani da suna ai ba dole sai sunan nan yana da shi ba ko eh da ana kiran Muhammad mutum Muhammadu ai ba dole sai ya zan kirki ba ko ba haka ba duk sunan Muhammadu da kirki na to amma ba dole sai ya zan kirki ba ana kiran mutum wani amma ba dole sai ya dauke wannan suna ba ana kiran mutum kabiru ko sagiru ko wani abu amma ba dole an ce sagiru a gani dan tsurub ba ba da yanka ce kabiru a gani ma keke ba ashe suna ɗaya na wanda ba yana nuna muna wai mai sunan haka siffar take ba to haka sun kace al'alimu da as-sami'u da al-basiru gaya ɗai sunan ɗaya na sai ce to Allah to shine aka ce kun taba jin wanda an kace ma al-qa'ilu bai da qaulu kun taba jin wanda aka ce ma al-muridu bai da irada an fahimci wannan saboda haka idan mun kace to kuna ce ma Allah al-muridu to an bai da irada ko sun ka ce i bai da irada sai mu ce to ku samu na wani wanda za a ce maka'ilu bai da kaulu an gane ai wa in asbatu irada sun ka ce a'a mun ga irada ba mu da ja yana da irada qila lahum sai a ce musu wa in asbatu al-iradata qila lahum فإذا كان المريد لا يكون مريدا إلا بالإرادة فما أنكرتم ألا يكون العالم عالما إلا بعلم وأن يكون لله علم كما أثبتم له إرادة وإذا أثبتوا الإرادة أصنك تعا من يد الله نادى إرادة إلى لهم سيأتي مستو فإذا كان المريد إذن يظن مريد من إرادة من نهي لا يكون مريدا باعتي من مريد إلا بإرادة سينا دا إرادة من نهي أبو باعتي ما ينهي سيئن يا ينهي yana da siffa irada fama an kartu me yasa kuke musun Allah ya kuna wa aliman illa bi ilmi me yasa za ku musun wannan magana mai ilimi ai ba a ce mai mai ilimi ana ce ma mallam mallam alhali bai da komi bai da karatu an taba ce mutum al'alimu eh amma bai san bihin ba sai za ku ce Allah ana ce mai alimu amma bai da ilimi alhali kuma wasu abubuwa kuna cewa kuna tabbatar da haka nan fama an kartun me yasa kuka yi musun Allah ya kuna al'alimu aliman illa bi ilmi cewa ba a alimu ba a ce ma al'alimu alimu sai da ilmi me yasa kuka musun wannan magana gata kuma zahira wa an ya kuna me yasa kuka yi musun ya kasance lillahi ga Allah ilmi ya da ilimi kama asbattu lahu irada kama da kun tabbatar ma Allah na da irada duk kuka haka ai kamar da kuka ce Allah na da irada tunda yana tunda ana ce mai maulidun Allah yana da qaulun tunda ana cewa qa'ilun to ai ya kamata ku ce Allah yana da ilmun tunda ana ce mai alimun kun taba ganin alimun mallami mai da karatu mas'alatu akula sosai mas'alatu mas'alatu wa qad farraqu bayna al-ilmi wal kalam فقالوا إن الله عز وجل علم موسى وفرعون وكلم موسى ولم يكلم فرعون فكذلك يقال علم موسى الحكمة وفصل الخطاب وآتاه النبوة ولم يعلم ذلك فرعون فإن كان لله كلام لأنه كلم موسى ولم يكلم فرعون فكذلك لله علم لأنه علم موسى ولم يعلم فرعون وقد فرقوا بين العلم والكلام يتشتوا بركما in tuna ma wata magana in tuna ma wani abu sun yi kokari su kawo shubha su bambanta tsakanin al'ilmu da alkalamu wajen Allah me kalamu wajen Allah me ilmu wajen Allah wajen kalamu sai sun ka tabbatar ma Allah rabi sun ka rike rabi wajen ilmu sun ka kore ma Allah tut kila an fahimta sai sun ka bambanta kalamu da ilmu ga abin da suka ce musawara. yace wa qad farraqu bainal ilmi wal kalam wajen hukuncin da za su yi game da Allah sai sun ka bambanta ilmu da kalamu faƙalu sun ka ce inna Allah azza wa jalla allama Musa wa Fir'aun Allah ɗaukin sarki ya ilmantar da Musa kuma ya ilmantar da Fir'aun ba haka bane tunda ai abin da Allah ya koya ma annabi Musa na shari'a da na daidai da na gane gaskiya da na imani wasanar da shi Allah ya sanar da shi fir'auna irin dibarbaru ne da makirci ne da kaidi ne da hanyoyin sanin cin mutunci da hanyoyin mai da mutane wawaye inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ko ba haka ba mai da mutane wawaye na da shi wannan kage kenan Allah shi adda komai muna zuwa ga wannan nukta ko ba haka ba to wa kallama Musa wa lam yukallim fir'aun amma yawa Musa magana nan Musa ya tsere ma fir'aun amma bai wa fir'aun magana ba ko ko wasan Allah bai magana da Fir'auna ba ehin to fa kadhalika yuqal to haka suka cewa to nan abinda malam ka sun yace to bari mu hissan musu wani abu anan sai mu ce allama Musa hikima Allah ya sanar da Musa hikima wa fasl al-khitab da yin magana dalla dalla ko kuwa fasl al-khitab da iya hidda hukunci fasl al-khitab wa tahun wa tahun nubuwa ya bashi annabtaka amma walam yu'allim zalika fir'aunu bai koya masa fir'aunu ba ko bai sanar da fir'aunu wannan irin wannan samfani ba abin da ya sanar da fir'aunu daban na to fa in kana lillahi kalamu in dai har Allah ana cewa yana da kalamu dunni li annahu kallama Musa saboda yawa Musa magana sai a ce yana da kalamu walam yukallim fir'auna gashi ko bai wa fir'aunu magana ba kenan rabi an kai ko to amma duk sai an ka take guda an ka ce Allah yana da kalamu amma ai magana ce ga wasu ba ga wasu ba to faka zalika lillahi ilmu ya kamata a ce Allah na da ilmu dun da ilmu ya yi haɗi li'annahu allama Musa wa lam yu'allim fir'aun an gane ya sanar da annabi Musa amma bai sanar da Fir'aun abin nan da ya sanar da annabi Musa ba abin da muka sun mu ce anan a ilmu ya yi haɗi ya yi haɗi bisa ga kalamu don kalamu Musa da Allah cikin annabawa ma mutun nawa Allah ya magana shi in ba Musa ba kila an fahimta to in har Allah tabbatar ma Allah sifat kalamu duk da su cewa suka yi Allah mutakallimun na amma ba a cewa lahul kalamu a fahimta abin zai zo amma to duk inda ana tabbatar da ma Allah kalamu to me yasa ba a tabbatar ma Allah ilmu tare da cewa ilmu Allah ga kowa ya bada ilmu ga kahiri da musulmi da mutum da dabba eh amma kalamu ai ba kowa yawa kalamu ba to wanda ya abu da yawa idan ka yi abubuwa guda biyu wannan ka yi shi da yawa wannan ka yi shi ɗan guda ko ɗan biyu to da wani ya kamata a siffanta ka da shi da mai yawan ko ba haka ba shi da ka yawan yi to kaga ai shi ya kamata a ce in dai ana ce ma Allah na da kalamu to fa min babu aula a ce Allah na da ilmu bari mu ji mu hissa abin da aka so yake sun yi hissa kuma yukalu lahu ثم يقال لهم إذا وجب أن لله كلاما به كلم موسى دون فرعون إذ كلم موسى دونه فما أنكرتم إذا علمهما جميعا أن يكون له علم به علمهما جميعا ثم يقال قد كلم قد كلم الله الأشياء بأن قال لها كوني وقد أثبتم لله قولا فكذلك إن إن علم إن علم الأشياء كلها فله علم sun mai kala lahu sai mu ce musu a rika wannan wannan point wannan nukta idan wajaba idan dai ya tabbata anna lillahi kalaman Allah yana da magana bihi da magana kallama Musa yan magance Musa ko duna fir'aun wanda bai wa fir'aun wannan magana ba iz kallama Musa saboda shi Allah Musa yawa magana dunahu ba fir'auna ba an gane Musa magana bai fir'auna ba kenan yawa Musa magana ba fir'auna ba to in Allah yana da magana da duk wanda ka fassara magana ahlus sunna kai kace Allah da kai ne shi yayi magana ko ko a cewa kai halitta magana yayi in ba ahlus sunna kake ba halitta ta ya kada ta cikin jikin icce sai Musa ya ji magana Allah cikin jikin icce ko ba haka duk wanda kace in dai kace yana da kalamu fama an kartin to an na musu misa kuka yi musu Iza allamahuma jami'a in dai har Allah ya ilmantar da Musa ya ilmantar da Fir'aun gaba ɗai illa kowa abin da ilmantar da shi daban to misa kuka musu an kuna lahu ilmu yazan yana da ilimi bihi da ilimin nan na ma jami'a ya sanar da su gaba ɗai shin wanda bai da abu yana ba da shi ya za ku ce Allah ya ilmantar da Musa ku yadda da haka nan ya ilmantar da Fir'auna irin nashi hanyoyi amma har yanzu Allah bai da ilimi bai sani ba gashi kuwa wanda adda abu wanda bai da abu ai bai ba da shi yace thumma yuqal sana a ce musu kada kallama Allah wal ashiya Allah ya wa duk abin da ka sani duniyar ga magana bi an kala yace mai kuni ko ba haka ba abubuwa gaba da inna inna ma amru idza arada shay'an an yaqulu lahu kun komi sai da Allah ya ce mai kun wa qad asbattum lillahi qawlan da wannan kun ka tabbatar da Allah ya yi magana ko da shi aka tabbatar da Allah ya magana to to magana to kan haka bari mu gina wani hukunci to fa zalaka shi ma haka al'amarin yake in allama al-ashiya'a kullu in Allah ya ilmantar da dukkan komai ya ilmantar da mutum tun yana jariri ya san wanda yake kama mamma ya san wanda yake ɗauka abinci ya sa baki ya san wanda yake tahiya ya san wanda yake kuka kama kama har ya san wanda yake neman ilimi ya san wanda yake neman duniya biye-biye wannan dabba ta san wa cika komai na dabbancin ta kama hantsa uwata ta sha ta sani hatta da kare ya san mai shi ya bi wanda shi wannan a ilimi na ka abin nan ya aka ce mai abin nan da aka kiwo mai fira zabo ya yi nisa da gida kuma ya dawo gida kaza ta hita ta dawo gida akuya ta hita ta dawo gidansu ko ba haka ba duk wannan ilmantarwa na in dai Allah ya ilmantar da kowace halitta dun ta da rayuwarta falahu ilmi ya kamata a ce yana da ilmi shi ya kamata in dai magana ɗaya cewa ɗaya kun an ka ce lahu kalamu, to kaga bai da yawa don kun kalma guda ta ba ta da yawa ko to ilmantarwa da yawa wace halitta individually don wace halitta ilminta daban mutum ilimi ne daban ko cikin mutantani ne wata hausa ko kowa da irin tashi kowa da irin nashi ilimi to bisa ba a ce ma Allah na da ilmu an fahimci wannan jawabin ga wani abu ta hikuma sun mai yuqalu lahu jawab ثم يقال لهم إذا anna lillahi kalaman wa وليس lahu علم لأن الكلام أخص من العلم والعلم أعم منه فقولوا إن لله قدرة لأن القدرة لأن العلم أعم عندكم من القدرة لأن من مذاهب القدرية أنهم لا يقولون إن الله يقدر أن يخلق الكفة يقدر يقدر أن يخلق الكفة فقد أثبتوا القدرة أخص من العلم فينبغي لهم أن يكونوا على اعتلالهم إن لله قدرة ما لنا a layin mantiki akwai أكا تشيما إلزام توشينا ma ilzam to shi na ya zai yanzu ilzam zai na sai ce ma tun da ba ka faɗi ne dama kun kowa san ba ka faɗi ne kana gaba da shi ya ce to ya kamata ka faɗai ko faɗi kaza to gara ya faɗi kaza ya huta kila an fahimta ehem nan to shi na yaka sun yi ilza su mu'tazila ko kadariya suna cewa Allah bai da kudura wani ya zo bai da kudura ko ba haka ba duk da cewa suka bai da kudura su kore amma su ce ana ce mai kadiru kuma su ce abinda yasa saboda Allah bai son kufuru bai son kahirci ko yana son kahirci to mista ya bari ana kahircewa to kudura abbai da na ya hana kahircin wai uzuri sun ka ba Allah to abinda muka so to shi na malan ka cewa to in dai haka na bar mu ji magana sun mai kallon sai a ce musu idan aujabtun idan kun ka tabbatar da anna lillahi kalaman Allah yana da kalamu sawa'un shi kayinta sawa'un rikodar data cikin icce sawa'un a'a halitta ta yayi yana dai kalamu amma gare ku walaysa lahu ilmu bai da ilmu لأن الكلام دون شيوكو دون كلام أخص من العلم kai بتكي فاعل علمه با علم يا هفاعي amma kalam dan gutsure na don ya ce kunu ko kun to mun yadda yana da wannan kalamu amma cewa ya san ko yana da waɗi bai haka nan to mu ce haka to wal ilmu sun kuka ce ilmu a'amu minhu hi kalamu Fa kunu to in haka na ku ce inna lillahi qudura ku ce Allah na da qudura abin da ba ku ce ya kamata ku ce duk guda duk gudana da ku tabbatar ma Allah kalamu ku kore ilmu to ai tunda kun ka tabbatar da kalamu ku tabbatar da kudura li'anna al-ilma dun ko shi ilimin din da kun ka ce ya hai kalamu fadi a ammu indakum al-qudura ya hai kudura fadi kila fahimta in dai ana cewa abin da ya sa kalamu ana siffanta Allah kalamu dun ya taba cewa kun ko amma ba a ce mai yana da ilmi don ilimi ya wuce a ce yana da shi abin da ya yi mai yawa ko in haka na to ai ko kudura haka mata ku ce da kudura bai da ilmi din tunda kudura ita ma kun kebance ta ku bashi ragowar ni aka nuhi na sai ce anna min madhahibul qadariyya saboda daga cikin mazhabin qadariya ra'ayin qadariya akwai ba qadariya ba qadariya qadariya dariqa ta qadariyya firqa ta kila fahimta ƙadariya can wajen usulu an ka za matsala da su ko ko in ce wajen wasu abubuwa da yawa wajen kusan asalin inda an ka samu ɗan firaka da muka magana wajen tauhidi ko wajen aqida da ta rabi ubangiji aka samu matsala da kadariya ita kuma kadiriya inda aka samu matsalan su watsan aqidan mutaba'a a kula aqidan annabi ɗaya aka biya na an ka fara nan nan dariƙa ta fito su ba su yadda da annabi ɗaya aka biya ba ana biye shehi wannan a kirhetin wani kaza wani kaza kai ma biye annabi ya zan tsohon yayi ga wani fresh ya da rana tsaka an ka bashi wahayi ko ba haka ba eh mutaba an ka samu matsala da su amma mi'at waɗancan abubuwan kusan suna jeran giya duk da dai inna rigidi ta shigewa sun kai su ce a sunna na amma duk da saboda bacewa samun matsala wajen mutaba sai ta yi tasiri wajen aƙida ta ubangiji saboda ni saboda annabi ɗaya ka biya kuma annabi shi ka baka tauhidi tsintsa annabi shi ka aza ka daidai to a lokacin duk kacce kuma a jingine shi ba shi a karɓa gare ba to wanda zai baka fa bai san Allah inda yake ba bai san da bai magana da Allah Allah bai mai wahayi ko ba haka ba bai san Allah ba to mi zai ce ma to kaga in an ka rasa mutaba'a duk wanda ka bi sai misleading ɗinka ya za ka ga harakar banza da sai zan dariƙa da sama ta ɓace zuwa da ƙasa ta ɓace ta yi sama sai ta ɓace can gaba ɗaya su ku waɗanga firaku jahamiya mu'tazila da sauran duɗan da muka magana can da sama sun ka faru Allah sun ka fara renawa to tun da ma ba su yarda da Allah ba ina Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabin fa ba sani ba ko mun gane wannan to sai an ka clash bisa hanya wannan ya haito da sama wannan ya tashi ƙasa da an ka buga kenan sai suka duk an kaɓa ce kuwa sai inda yatta samma kila an gani. sai zan haka al'amari yake shi yasa aka bada wannan ka'idat la ilaha illallah muhammadur rasulullah tagwaye na guda biyu abubuwa na guda biyu tare suka tahiya in ka samu matsala wajen la ilaha illallah to muhammadur rasulullah din ka bata aiki in ka samu matsala wajen muhammadur rasulullah la ilaha illallah ka bata aiki dole sai ka hada su Allah nan dai shi aka bauta ma kuma wanda yake haka aka amma kuma ta hanyar wa aka gano haka nan ta hanyar Muhammadu rasulullahi da sa duk waɗannan duk bid'o'i na da ɗariƙun da waɗancan firaku shi sa amma ga uslubi na masu rubuce-rubuce ɗarika inda an ka samu wannan matsalar mutaba'a sai su sun samu kansu ɗarika. kila fahimta ɗarikar ƙadiriya ce ɗarikar tijjaniya ce ɗariƙar nakshbandiya ce da duk ku sai a ce musu ɗarika waɗanda sun ka fara samun matsala wajen biyan annabi to su ko waɗancan na asali waɗanda dukkan su cewa suka yi ma muhammadu suka so muhi ku sanin ma abin da ya kanuhi su ko an ka samu matsala su kusan sai a ce musu firka firkatu a kula shi yasa ya ce a yahuda sun kasu firka ya ce ihida wa sab'ina firqatan sannan ne sannan nasara sun kasu isnata wa sab'una firqatan sannan al'umma ta su ma cikin su za a samu salasun wa sab'una firqatan firka an kace a don saboda kakka dauko kace tijaniya kana jeron firat din da tijaniya da Qadiriya, da shazaliya da Rifaiya, da naqashbandiyya da me da ni sadal ka daure suri guda daure suri guda gudata ka gane in ka ɗaure su guda ko sai ka ɗauke su ka kaɗa su cikin firka cikin waɗancan firka saba'in da uku kila an fahimta to ka su amma duk gudana illa dai da yake wada kowa ya ga hanyar ci ita zai bi ko in ya ga hanyar ci haka na sai ga shi garin ga shehi wanga ya haici in ya zo ta kuma wani gari da wani shehi ya haici ko ba haka ba amma ɗaure suri guda kakka kawo kakka ce firka wancan hadisin ce 73 shi zaka bada misali kace kamar gashi yanzu kaga akwai tijaniya akwai qadiriya akwai shazaliya akwai rifa'iyya akwai naqashbandiyya akwai sanusiya akwai ka ta jira kace wai sun haka ka cika 73 ayya kai kure sai ka kai 300 300 dun yanzu alfarat durqus sufiya 300 da yan na 300 da yan kai tarqus sufiya to kaga sai ka wuce hadisi wanda yace ce 73 to kurin ba gano ba ka'idat su anan duk guda duk gudata ba su bi annabi saboda ka siffa guda gare su ko kuma rashin bi annabi sai sun bace ko to kaga sai ka dunkule su cikin shin hida guda ka sai giya guda ka daure sai ka koma cikin firaq firkata din nan ka dibi inda za ka kada su kila an fahimta eh su ko wadancan firka 73 su kuma kakkai cewa mu'tazila jahamiya rafida duk da dai wanga karatu wanga hadisi ya kamata ta ranar mu yi muhadara kai ne dum wasu sai su ita jeran jeran giyat wai sarako da daruku in ba annabi sai ga ya wuce ya kai ɗari biyar ya kada ta annabi kenan annabi sai da uku yace ce bai san siffa siffa aka to in wancan to wancan dama abin da ya kai shekara ɗari biyar da wucewa duk cin kashin da yawa addini da haukar da ya yi bayan shekara ɗari biyar wanda da an ka taso bai ƙara ba bai rage ba ita ta ya kai wanda sabuwa ta ita da ai waccan da ita da ɗaya na ko saboda haka ka bambanta ka ce da waccan ka ba shi suna ne da waga ka ba duk guda ta kila an fahimta eh shi aka da mu'tazila da ash'ariya fa kakkara ba su gida guda suke kun san family ko irin na kun san akwai family ko ta hanyar science ko ta hanyar agri ko akwai sai a ce tsorawari duk yan family gudana hatta da kabilu yanzu misali kabilu sai a ce kabila wance kaza kabila wance kaza kabila wance kaza kabila wance kaza yan family gudana zare su guda ki da kakannin su ina san mun san da wannan eh eh da kaza da kaza da kaza zare su guda da kaza da kaza da kaza zare su guda sai su koma daidai sai haka sun koma daidai ko to haka nan aqidun ga kasuna ya baka tsoro ka ji kamar sun wuce adadi akwai ka'ida shi sanin ce aka mata mu bada dan littafin nan yawa sai haka ashe duk gudata Allah ya samu gani to li anna min mazahibil qadariyya daga cikin mazhabin qadariyya nace firka na wancan na farko ko ɗariƙa na 'yan sufaye ko? ehe ɗariƙa na 'yan sufaye to akwai mazhaba akwai ba bane ma'anan mazhaba su ko mazhaba ta mi ta 'yan suwa su ko adda mazhaba eh ta 'yan suwa ta 'yan furuwa ya ce ta 'yan furuwa ko? ehe sai dai akwai labambancin yawwa mazhab ta 'yan furuwa su kuma ba kaza halat kaza haram ko? kaza halak za haram da arwalla sallah azumi zakka hajji da sauransu ko furu' yawwa. sai dan mazhabi shi ma ta'assubancin addini ya kawo mazhaba a kula ta'assubancin addini da a son ko son wancan na bisa wani abu na girmamawa to ni ba a girmama ni to ni ba bane saba girmama ni shi ɗaya na kawai in wancan suna girma malamin su sun samu ta nan ni ma bari mu taho mu kafa tutan malamin mu a gida dashi sai a dan samu wani abu ta nan kina fahimci wannan mazhabi ba addini ya kawo shi ba siyasa ta kawo ta da harkar zamantakewa wancan da wancan shi ya kawo shi duk maliki da shafi'i da abu hanifa da ahmad babu wanda ya kira kai ne shi ku taho ga ta babu hasali babu sunan mazhabu malikin ko mazhabu shafi'in duk gaba ɗaya lokacin suna rayu babu sai da shekara wa shekaru yan tunawa da wani irin wanga da yan yahuda haka kawo muna ko eh sai a ce tunawa da sardauna misali ba yawwa sai a wani komin ɗin wata ittihiya can harkar siyasa ne ka magana ko ko harkar wani abu sai a danganta ga wannan ko siyasa ko sardauna ko tafa balewa ko ujuku ko wa misali dai ko ba haka ba don saboda a samu ba ganin ko ƴan. yan matan cibok an yi ƙungiyar su kawai ga wasu shikenan wai su sun samu cin kuɗi cin kuɗi kawai yanzu sun yi wai kuma dukkan su babu mai ɗa ciki babu mai jika Bi yan iska na yan tasha karuwai sun ka haɗu bring back our gas ko <laughs> kawai yan iska ɗaya na sun ka taru kaga ba an yi ƙungiyar su ko ba haka ba yau a yi wani abu ana ƙungiya ce yau to haka nan na sai siyasa shi kenan sai a shigo kuma sai a zanda sai a san da zaman su kuma haka ba to haka nan na sai daga ba sai a aza sai a ce sai a tilasta jama'a sai an bi wani wannan shi a kuskure amma dukan su malaman Allah shi gafarta musu babu wanda ya kira ci abi shi babu wanda ya kira ci abi shi kai mazhabi in ma illa guda zai kawo to ya kamata a ban mazhabi wace ce illa mantar da kai manzo ita babba illa mazhabi kullum za a cewa sai a ce malikiya ta ce shafi'iyya hambaliya bisa ba a ce ma rasuliya ko nubuwa bisa ba a cewa kila an fahimta ya kamata a yi hakan sunna muhammadiya amma a cewa kaga sai a mantar da kai ne kala Allah kala rasu ba su ka ne kai ba amma ɗauki ka gani yanzu in ka zo karatu da tattafan fikihu da akadar har karshe ne awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi ko ba haka ba har zuwa karshen ahadari inda yace yarju ilaihim taraka yaqina huwa yarju ilaihim kaji hauka Allah ya gafarta muna yawa taraka yaqina huwa yarju ilaihim daga farko har karshe ishmawi daga farko har karshe iziya daga farko har karshe baka jin qala Allahu qala rasul kila fahimta baka jin qala Allahu qala rasul risala na a cikin hannu kallara faɗa ma aka yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza baka san wanda ka umurta ka baka san wanda ka hana ka ba to kuma daga cikin ka'idan musulunci kana abin alhali ka san mai cewa kai dun shi kai ka bar abu ka san wanda ya ce ka bari dun shi kai shi yana cikin cikon aqida kana yi alhali Allah ce kai kana yi alhali manzon Allah ce kai kana yi alha baka yi ba saboda ni saboda an ce kakkai to in akwai illa wajen mazhabi sa wa fida a kare da cewa qala Allahu qala rasulu ko an amara Allahu amara rasulu ba sai da kuma fahimci wannan malikiya da shafiya da hanbaliya da hanafiya da auza'iya da sauriya da zahiriya duk gaba ɗaya kai ka san inda masu ita ka azata abu dawo da zahiri bai aza zahiriya shi da ka faɗan ka abi kowa to kuma an ka to an ka ana zahiriya shi dai za a biya kasu akwai na ba tashi ta ba eh, eh Allah samu gani daga su mu fahimci mazahibu sai dai su mazahibu ba mu zargin waɗannan imammai don ba su ko san anya ba in bari baka misali in kana zagin su su waɗannan imammai a maliki da shafi'i da ahmad bin hanbal da abu halifa in kana zagin su zagi annabi isa alaihi salamu saboda kiristoci sun bauta mai kana zagi ne saboda kiristo sun bauta mai saboda ni shi yace yi ya san an yi ba ma hada da abin ba amma da ya mutu ba ko ko afwan ba mutu ba an ka dauke shi ko bar rafa'ahu Allahu ilayhi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum ko eh da bayanan wa sai an kai sai an kai fomin din wata tahiya suna din suna yan masihiya kila fahimta a shi kaga ana iya fomin ana iya creating abu bayan bayan wanda za a danganta ga shi bai nan kila an fahimta to haka abun yake tahiya to inda kana son ka gano gaskiya sai koma ga tushe Allah ji kai bil qayyim al jawziya yace a duk a duk lokacin da ka samu kariketan maganganu a kawalu kaza an ce kaza yace kwanta da hankalinka kakka ji tsoro kakka ji zara barazana a komi na inda yake yace koma kololuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda zaka fara tambaya shin abin nan da aka rigima da shi a zamanin annabi akwai shi ko babu zaka samu amsa nan dukkan huta zaka samu amsa nan dukkan huta shikenan in dai ibada ta wanda aka shiga aljanna da ita akwai ta zamanin annabi ko babu to duk kuma haka take to yaya an kai akwai ta yi sai a tabbacin ta ya annabi ya ta gashi gashi gashi gashi sai ka sassabto don ilimin kai karu ba don wani abu ba zamanin ya sun ka fahimci abin don su kara ma fahimta abin kuma su nuna ma abin na yiwa don sun yi in ka sannan ka gamsu ko yanzu ba don mi ba to a shekar zama gada an ka yi akai kaza kaza nan kasa tara dudun kaulani ya an kai ta faru sai kai step guda zuwa ta biyu yanzu kana fara jin kalawa ni kalawa yanzu da za ka fara jin farko in baka samu ba komayon step guda ƙasa da duk baka samu komayon step guda ƙasa in ji ibn kamil jihar ce nan za ka gane tarihin ko wace bid'a sai ta fara kahuwa tarihin ta sai ta fara kahuwa nan za ka fara gane ta amma ce in ko ka faro da ƙasa kan yi sama a kaɓaci kaɓace duk wanda za ka fara karo da shi sai ce mana aka bi ko in ya aza ka ga hanya in kattahi ko makka kai sai kai kudu nan gare mu ko sai kai yammahi ina jin ai baka taba cin maka aba har abada baka cin mata ko eh to haka za a yi to shi akuren da muka yi saboda haka da sama muka faruwa shi yasa hadisan nan ayi hakuri da su a farkon karatu qala Allah qala rasul su a farkon karatu mu yi karatun qur'ani mu yi karatun hadisai sannan mu wa mutane bayani cikin qur'ani da hadisi a fahimci abin da annabi ka nuhi sannan a san duk abin da hankali ka da shi ashe bai ciki Allah ya mu gani shi yasa nace ba suka muka a Imam Ahmad Imam Malik ba da Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Abu Hanifa kullum muna cewa rahimahumullah ta'ala Allah ya ji kansu amma abin da muka kwadewa abin da ka jingina musu don a yi fi wannan a ci mu da burun kila an gane wannan ya anna min mazahibul qadariyya ina wani tabata mare ya hankuri yawa sun kun san akwai 'yan malikiya da yawa garin akwai 'yan malikiya ya na kadariya saboda ga mazahabobin kadariya annahum la ya inna Allah ya kadiru an ya kalu kalkufura Allah su cewa eh, su kai cewa su kai annahum su a la ya kulu na ba su haɗin waga magana mikece inna Allah ya kadiru an ya kalu kalkufura Allah yana iya halitta kahirci sun ka ah, Allah bai iya halitta kahirci bai kun san al'iman iman wal kufru su kadarun lahina ta da Allah ya rubuto ko to ita kuma kaddara tana da matakai hudu tana da rukunai guda hudu na farko kaddara khairun wa sharrun fa da kahircin mai kahirci da imanin mai imani ko ba haka da fajircin mai fajirci duk kadarun lahina. a kula sosai to ita kuma kadarun lahi kaza'un lahi wa qadarihi suna da maratibu guda hudu na ɗaya dole zan kai imani annallaha lahu ilmun ga wannan abin da zai faru Allah yana da ilimin wannan abu ya san wannan abun ko yana da kyau ko bai da kyau ko ka so shi ko baka so shi ba ko da'a ga Allah na ko saba mu Allah na dole ka san shi Allah ya san da wannan ya san za a yi haka nan tun tale tale tun tun tun tun an fahimci wannan al na daya abu na biyu dole ka san cewa alkitabatu Allah ya rubuta shi duk komi Allah ya rubuta awwalu ma khalaqa Allahu alqalama thumma qala lahu uktub fakataba maqadira kulli shay'in haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon abinda Allah ya fara halitta duk cikin halittu shine alqalamu sai ya ce kai kalamu alqalamu biyu a rubutu rubuta sai alqalami ya rubuta maqadira kulli shay'in duk abin da zai faru duk kaddara kuma wace da Allah rubuta ka san ko an rubuta kahirci an rubuta imani an rubuta fir'auna kahiri zai mutu kahiri zai rayu abu jahal kahiri zai rayu kahiri zai mutu duk dan ubayyu mina haqi zai rayu mina zai mutu ko ba haka ba an rubuta haka nan kamar yadda an ka rubuta Abubakar As-Siddiq Umar bin Khattab Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib an ka kaddara musu za su imani da Annabi Muhammadu kuma kan imanin za su mutu kuma yan aljanna an ka kaddaro ga wannan ko to faka faka ta ba makali dole kai da an rubuta an fahimci wannan na biyu kenan na uku dole kai da mashi'a Allah ya ga dama abin faruwa ba tursa sashi an kai ba ba gana ha mai aikin ofis ba ya ce bai yi ogani ya ce mai ce to shikenan dai bari a dai haka nan ko tunda ya ce bai sa hannu amma ogani ya ce na sama dole sa hannu ko ya ce to shikenan kai kace wa to bari sa hannun amma bai son yayi to ba Allah ba haka yake ba hmm, mashi'a yana da mashi'a ya so ya ga dama shi ya ga dama haka mashi'a na nawa kenan na uku al-ilmu al-kitabatu al-mashi'atu to na hudu al-khalqu sadda abin nan zai faru in Allah ya rubuta tun tale-tale da rubuta wannan ya rubuta yau lahadi bakwai ga watan rajab daidai karhe kaza abu kaza zai faru mu ce mu yi alheri mu faɗi alheri ko daidai karhe kaza za a hamma wani ɗa ko ba haka ba ko ko daidai karhe kaza kahiri kaza zai mutu ko ba haka ba to a ce haka nan to in lokacin yayi ba haka shi wannan abin shi wannan hadisa din an gane shi wannan haka ɗaya zai faru da kai ne mutuwa ɗaya ta zo ta ɗauke shi Allah bai ko hamo ba kila ka fahimta zai yawa kana ba da umarni ka ce kaiwa ne ka ce ma ɗanka wa ne eh, gobe ni kamun gobe tun da sa ina tayar Allah ka wanke mota nan ka share gidan nan sai ce tau tun kana kwana ya gama ko ba haka nan tun kana kwana saboda tsananin umarnin umarninka ya tahe da yin sallar subahin kila ka koma kwana shi ko ya share gida wanke mota ya gyara komi ka san an yi ba ka masa amma umarninka na ko to shi Allah ba haka take ba da abin yayi bai abin bai wa kana ba bai sani ba hmm, ba ma bai sani ba khalaqahu shi halitta wannan abin daidai wannan lokacin ko kai ka yi shi don wallahu khalaqakum ma ta'maluna to kahirin mai kahirci Allah ya rubuto mai kahiri kahirci zai yi Allah ya san da hakanan ya rubuta hakanan shi ya ga dama hakanan sanda zai kahircin shi zai halitta kahircin ai kahircin amma wai so ne mi amma na so ba mashi'a ba la yuhibbu dun sun kasa bambanta mashi'a da hubbu mashi'a kaddarowa ka ga dama ayi hubbu kuma ka ba da lada game da shi kila an fahimta duk ɗayan yin wadaki da ha ganewa to sai su da yake hamiya ko kodan duk ilimin su bai kai ga wannan da sun ga Allah bai sai su kasa bambanta muhabba da mashi'a su suka ce duk abinda Allah ya kaddaro yana so ne ko to ko bai sun kai shi shi ya hana wala yarda bi ibadihi al-kuf bai da kahirci ga bayi ne ba mun ji bai yadda ba to ashe to an ka kahirci Abu Jahal kahirci wa Allah dai wallahi bai so wa Allah ya yi abi lahabin da ya ka harshe shi to Allah bai so da amma dai haka yayi to Allah ya iya sun ka ce Allah bai iya halitta kahirci wai tsabagen sun a wanke Allah na ko ila wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna shi yasa Allah ya ji ka Ibn Qayyim al-Jawziya yace sun kasa bambanci al-mashi'a da muhabba kamar da sun ka sun ka kasa bambanci al-fi'l wal if'al al wal if'al yace kai ka sai sai yace wane ya zauna wane yana zama wane mai zamana Allah mai zaunar da shi kun gane Hausa wane ya sha wane yana sha wane mai sha na Allah mai shayar da shi Allah shi an mai shayar da shi wane ya tahi wane yana tahiya wane mai tahiya Allah ko shi an mai tahiyar da shi kina gane kun gane lugar ba yace to haka yake akan ka'idat wa ma tasha'una illa an yasha Allah to su mu'tazila ko qadariya suka ce a sun yadda dai Allah ya al iman amma wala ya al kufra a to abinda malai sun kasa musu hujja yanzu kudura tana da wadi kuma ta da wadi har gaba ta su sun rage mata wadi ko sun sun ce Allah na da kudura an ya al imana amma bai da kudura an ya al kufra ashe ni ashe kuduratu kadanta an gane ai to ashe daidai guda da sun kace Allah ya yawa Musa magana bai wa Fir'auna magana ba ashe magana ita ma kadanta ko dukan su basu kai hadin me ba basu kai hadin al-ilmu ba bin ilmu Allah ya san Musa Allah ya san Fir'auna Allah ya san kahirci Allah ya san imani ashe ilimi ya wadi to da mun kace musu misa kun kace a ce ma Allah lahu kalamu amma a ce ba a ce mai lahu ilmun Da suka sha a ah, ilmu faɗi gare da yawa Allah bai kai can ba amma kalama yana tun da yan gutsurata a ah, to in haka na to ku ce ma Allah yana da kudura don ita ma bata da faɗi rabi ta ko ba haka ba ku ce Allah na da kudura waccan da kun kai musu asalin farko kun gane wannan wannan ta mahaukaci na mahaukacin da ya dan samu warka fa mallan nawa ya haukaci wanda suka cewa amma ina ganin kila mallan bai haukacewa sai dai mallan mai wuri sai dai masu wuri amma wai mallan na ya haukace ya haukace ya samu dan lamu lahiya sai an kace to mallan ya dawo karatu ya hau membarin karatu waɗanda labarai na irin alhamkawal muwaggafile su jahizu da ya hau sai fara karatu sai kai Allah inna la khalaqa sab'a samawati ko Allah ta san bai bakwai fi sittati ayyamin ko cikin kwana shidda yace to Allah ya halicci sammai bakwai fi sittati ayyamin sai shuru sittati ayyamin sai ce shekara shidda sittati ayyamin ayyamin ai ba kwanaki ba ce shekara shidda sai wani can aza dan mancewa na idan da ai malam na mancewa zai ce alaga ta malam ayyami an ka ce kwanuka sai ce wallahi ni ma haka ne so in ce amma gani sun yi kaɗan ko Allah bai halitta su cikin kwana shidda wai kwanukan nan sun sun Allah ka to shi na sa a gani na eh kaga fakat asbatul qudra akhassa min al-iman kenan nan kaga sun nuna qudra bat kai fadin ilmu ba ko akhassu min al-ilmi bat ta kai fadin ilmi ba to in ko akhassu aka tabbatarwa ba a tabbatar da ba a tabbatar da ammu shi yasa don kalamu akhassu na sun ka tabbatar da shi sun ka ce ilmi ko fadiye da yawa to sai mu ce to tunda akhassu da ammu kuka unwani to qudra a wajen ku akhassu ta to ku tabbatar da ita fa yan bagi lahum kenan ya kamata gare su an ya kulu su ce ala tilalihi akan illanta akan nasu dalili su ce inna lillahi qudratan akan wannan kaida an gane wannan ina da lokacin na sun ya kokowa da ni kila zan za mu sa insha Allah akwai tambaya ana akwai tambaya akwai wata tambaya kila malam Mustafa zaka insha Allah ita Dun ta dade yanzu na dauko ta cikin littafi ta dade da yawa ina cikin dai bincike sai na ganta to dai cikin littafin ibana na ganta shi yasa tambayi ibana ta ko ban san wanda za a ce mai ba wanda cewa da yake menene hukuncin idan za a bude taro ko za a rufe taro a yi talaki da annabi kuma yaya ya kamata a bude taro ya tambaya kai ainihin in za a buɗe taro ko za a rufe mu yi hukunci a ce a yi tare sannan kuma ya kamata a buɗe taro ne to da sai a ce da tambayar ya yi mu yi hukuncin salatin annabi cikin tafiya ko kuma mu yi hukuncin ainihin salatin annabi lokacin da aka aika suna annabi sai a ce musulunci ya ba shi na shi hukunci wata cikin ba sannan shari'a ta san da shi sabani haka abin da shari'a ba da shi ba menene kenan bid'a ne ko ba haka ba shi ya amsa da bid'a ba illa me ya kamata a yi buɗe taro da ba ina jin kullum da ya zo karatu yana karanta mana abin da ya kamata a yi wurin buɗe taro ina jin nan ma taro ne kuma buɗa shi ana buɗa shi da kudu da a hajar ina jin malam ma ya amsa mana ga lokacin da yake darasin ainihin a cikin shagon ne kashi ya sanna ainihin abin da ake in za a rufe da jama'a kaga kenan shi ne ake buɗe taro da ko da kurba da kariya abu na ƙarshe ne ake ne taro da shi shi ma ana rufewa da tabbatin majalis kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba kalmar da ni amfani ta malami na yamin dan tambayi game da ita da assalamu alaikum Allah ya to addu'a ce wannan ba yana cewa kalimar mutantani suna ne na iskoki Wanzan na ce mutantani da <laughs> yace suna ne na iskoki wato aljannu ko <laughs> jami'in mutum mutane <laughs> jami'in mutantani mutanen boye Allah ya biya Allah ya biya ka eh kware da gaske dama dai na yi don ina jin ah, ah, karatun ya daɗi don da ma na faɗi ina jin ai mutane sun san abin nan lalle haka ni kan da an ce haka ni to ah, iskoki aka nuhi yawa to mutane insha Allah Allah ya saka mai da alkhairi yawa ina jin malami na ne don na fahimci rubutun jazakallahu khaira yes karanta dai abinda wannan ya ce assalamu alaikum ala gafarta malam na ji a wa'azinka a wa'azinka kwanakin baya cewa babu majazi a cikin alkur'ani ina da an tuna wannan to sai na ji kayi bayanin wannan aya a rabbuka wal malaku saffan saffan to meye hukuncin majazi anan Allah gafarta malam ko kuma za a fassara ta kai tsaye ba majazi to abin ban mamaki cikin wanda a ba ta cikin ma'ayen da aka ce akwai majazi ko kila abin da yake son a ce waja a rabbuka sai ka a ce waja amru rabbika na ji shi ma bai ma kila fahimci abin da an majazi ba don majazi dama kalima sai an faɗi kalimar kalima a ce haƙiƙa take ko majazan take ko salo ko fasahan magana ne kamar yadun da muka bashi misali kamar wajahun da aka bada misali kamar dai sauran kalimomi kamar a ce yadu haƙiƙa ta hannu to amma a ce duk da wannan mun kore shi wa amma a ce yadun majazanta ni'ima ko kudura ba haka suka cewa ba ko wajahun haƙiƙa ta huska amma majazinta za ci aka mihi gaba ɗaya ba haka suka cewa ba ko kuma a ce wani abu kalima ta aka waɗi tsakanin malamai ko ko malaman balaga a ce majazi ko hakiki to sai ce wa ja'a rabbuka to bari mai dalla dalla dai kalimar dai ja'a ko ba haka mu doki din majazi da hakiki ko to ja'a nan dai hakiki ta yanzu zan bashi a a a, a, namu fahimta na ahlus sunna ko ba haka ba dama kai zaka wada naka to shi wanda yace ba haka ba to zai kawo dalili ja'a na haqiqa take Allah zai zo mun yadda da Allah na zuwa ka'idat masu yan bid'a da suka cewa Allah bai moci bai dagawa su adda ita can ko ba haka ba dun su cewa suka yi Allah bai moci kuma mi kuma bai rashin moci dun moci siffan makaruki ta to shi tsayawa wuri guda fa siffan mi kila su to sai dai kace kila siffar matacce to shi abbai muci ko oh, abinda aka shi na muka cewa khuzaimah ibnu khuzaimah na cewa kai ma su saboda haukar su sai sun ka hana a siffanta Allah da mai rai sai sun ka siffanta Allah da matacce kai ma gara wanda siffanta Allah da mai rai bisa ga wanda ya siffanta Allah da mautanu ala kullu abin da kasan ce ja'ana akan hakikata take ta kowa Allah zai zo rabbuka rabbu nan ubangijinka ka din kowa san da wanda aka magana annabi aka magana da shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da tun musulmin da ya karanta wannan da kai aiki waja'a rabbuka to ubangijinka san da ubangijinka dai kai ko ba haka ba rabbul alamina to cewa an kai zai zo zai zo kila fahimta Allah ya yi larabcin ya kara ko ya rage in ba shi rabbu din ya kamihi ba ya yi larabcin ya sa wani abu tsakanin ja'a da rabbu a arabiya kuma ittifaqan malaman na sun ce ja'a fi'lu madina malaman na su sun kace muna to shi ko fa'ilu marfu'un to rabbuna an kace marfu'un na kuma to shi a fa'ilu na ja'a kenan huwa alladhi ja'a wa ja'a rabbuka ka zai zo an gane ka zai zo wal malaku alhali mala'iku wa wawul hali ko al malaku ismul jami'ina ba mufradi bane ismul jam'ina yana zama eh, ismul na yana iya zama jinsi maimaita ba jam'a ba jinsi yana ɗaukan mutum guda yana ɗaukan mutum biyu yana ɗaukan jam'i to duk wanda kai yana iya ɗauka to wal malaku nan to dole zaka fassara mala'iku saboda sigar magana don missa an ka zaka ce mala'iku ka baka ce mala'iki guda don mi don cewa saffan saffan mutum guda na sahu kaga mutum guda bai sahu ba saboda mutum guda zai sahu ba har sahun ya wuce daya a ce saffan saffan da jin saffan saffan to mala'iku da yawa to ubangijin ka zai zo alhali wannan zuwa na yawmal hisabi yawmal qiyamati alhali mala'iku duk an daza su sun yi ki suna sahu sahu to ban ga majazi nan ba shin malaku sai mu ce majazi ba mala'iki ba allani aka nufi eh sai ka ce a ah, nan malaku aljani aka nufi kila sai ka ce shi amma jabi to tun ba ka ce malaku nan aljani aka nufi ba ka ce ma dabbobi aka nufi dabbobi ko dabbobin tudu ba ka cewa tsuntsaye ni za ka cewa mala'iku ko to ni asa kacci shi rabbu sai ka bashi wani fassara in ko ka ce a ah, rabbu yana na ubangiji amma zan kaddara sai in ce wa ja amru rabbika to shi muka bi dakka dalili don Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk hadisai ingantattu marfu'an daga annabi samo muna goda ko mawdu'i na mawdu'i hadisi ba ma ba ifi ko mawdu'i inda annabi ya ce waje a rabbuka sai an kadara amru a ce waje amru rabbika in babu kuma wallahi babu in babu to ka samu na cikin sahabbai ko goda ko ko asgabu sahaba wanda duk kila gani guda wa annabi to ka samu inda ya fassara wa ja amru rabbika wa ja rabbuka yace wa ja amru rabbika yace amru haka karawa in babu tabi'i da ba mu guda in babu cikin mazahibul arba din nan ba mu guda ko ba haka ba shi yasa muka yi ta cewa wai sai kaga duk yan kasar ga malikiya suka biya amma aqida ba su bin malikiya shi akwai in dai ka da imam malik ana biya ta mazhaban sai ka ce al malikiyyu mazhaban to bisa baka ce al malikiyyu aqidatan sai ka ce al-maliki wa mazhaban al-ash'ari wa aqidatu mista kenan maliki bai da aqida eh shi an ka bauɗe in ko yana da in ka da imam maliki to ka bi shi gaba ɗaya duka kuma nan kaka gane ashe har ka ga cewa ciwata don ta aqida ba a cewa ciwatta tsaftake to babu wurin komi ce nan kuma aqida imam maliki aqida ahlus sunnata tunda shi ya fassara muna al-rahmanu ala al-arshi sawa ala kulli halin kaga nan wajaha rabbuka wal malaku saffan san babu wani kawai na sun a ce Allah bai tahowa ko ba haka ba to ba mu da nafsi na hadisi ko na maganan wani magabaci ko na maganan wani malami na sunna wanda ba dan bid'a ba wanda ya fasara shi ayi takadiri sai wanda ni sai wanda ya bi ash'ariyanci alhali bai sani ba akwai wadanda ahlus sunna na muna ba su uzuri rashin sani ya kai su ga haka nan yadda da kila magabatansu ko ko yadda da mallamansu ba musulmin ka shiga sun kace ka samu wannan cikin mi cikin jalalaini jalalaini tsaka ji ko shi ya ishe ka dai kaɗan kaɗan cis imamu sayyidi littafin da ya a duniya lokacin da yana cewa bari ya bada tarihin kai ne kamun a bada tarihi ne yaushe za a bada tarihi ne sabda ya mutu bayan wannan littafin ma da ya rubutun tarihin kai ya shekara goma sha sannan ya rasu a lokacin da yana lissafin littafan da ya rubuta sai da ya rubuta littafi ɗari uku nashi na kai ne wanda ya rubuta abin da ka so in ce ma kaga ashe ya yi rubutu da yau a lokacin nan ko tambayi kowa ka ja wanda ya sani a cikin jeren gidan littafan nan tafsirin jalalin shi annan ba ta nawa man sani ko kun gane hausar tawa shi an lamba ta farko ko ta biyu farko ko na biyu yayi shi shi littahi ne na farko ko na biyu ka san ko ba shi irin imamu sangi ba wanda ya karatu kamun ya mutu karatun da ya hirgita duniya ko irin ya ku bayi ko kai yanzu a ce irin karatun ga na handout wanda haka ko na jami'o'i a ce lokacin da kana kana postgraduate kana masters ko kana PhD rubutunka bai bambanta wa gane ka babu ta ga lokacin da kana diploma ko NCE ko kai a ce ma kana first degree a ce babu bambanci kila an gane abin da ka nufi kaga dole za a samu kwama tara lokacin da kana undergraduate kila lokacin da kana secondary ko fara a samu kwama tara wanda kila in Allah ya ma tsawon rayuwa kuma ya ma kokarin bincike lokacin da kana dokta baka fara wannan abubuwa kai ma lokacin da in ka dauko abin da kai lokacin sai ka direct kanka jalalain na farko na gari na farkon harko littafai na farko hasali ma roƙo ne an kai don Allah malaminka albulkini a malaminka almuhalli ya fara ya ɗauko daga suratul Kahafi ko suratul maryam zuwa mai zuwa ga rabbin nasi Allah ya mai cikawa mai karasa don Allah a taimaka dan ida cikewa nan ma ya yi alfahari shi sayi ya ce to zan yi kadima mukaddimat zan yi kokari in kwaikwayi malamina Allah ya tsaran in rubuta abin da an ka na hai malami na yara malamai sun ce alfahari na haifi ba zane ko kun gane cewa aka yi ladabi na ya kai shi yasa ya bi duk kalimar da malami ne ya fassara an gane sai ya yi kokarin mi ya yi kokarin in ta koma maimaituwa a sama da ita zai wani ko da ba ita ya kaso ba inda muka gane haka nan littattafai na da ya baya irin itikanu irin tahabiru yana suka kalimar amma can da ajilani ne ya ce haka nan kila ba zane ko kun gane wannan hasali ma shi ma shin kun san wani abu ya dan kama tuba tubin malami ne bai wada cikin tafsir a wasu littafai ne ya faɗa malami cikin korakoran da waɗanga matsala ina malami ne ya fassara daga ina zuwa ina daga maryam zuwa kasa wani malaku saffan saffa ina na take kasan take muhalli ya fassara haka nan sai ka ce sayyidi kai ko muhalli ya fassara ka ala kullu hal abinda muka son mu ce sayyidi ya samu yan matsala da dalalai ne matsalolin da ya samu littahi ne na kusan na farko ko na biyu ko na uku in ma ka bashi ƙari lokacin nan ana ganin sai bai yi shekara 25 ba cikin rayuwa ta duniya shekara 25 to ambata min da abin da na rubuta ina shekara 25 da wanda ni ba na shekara 60 ko ko 50 kai ka sa akwai yaba gwiwa mamci ko Sheikh Usman bin Fodio da Sheikh Abdullahi bin Fodio masu nazarin rayuwarsu an gano haka nan littattafan Sheikh Abdullahi bin Fodio da littattafan Sheikh Usman bin Fodio akwai na farko akwai na ƙarshe akwai quwwatul ilm quwwatul zakira cikin na ƙarshe kamar yadda akwai mi akwai alamar bidaya cikin na farko usuluddin na farko harko na ko bayanul bid'a ka auna shi da ihya sunna guda suka tahiya amma karhin larabcin bayanul bid'a ko alama bai ka ihya sunna ba ka tarkato littafan duk malam Abdullahi na farko ka hada shi da na karshe irin ziya tawili irin hisnul rasini irin na litahin na hawa da alfiya ta na hawa shi kwatanta shi auna shi ga irin ta da daruri in ka da ta takaribul shi yayi shi auna shi za zaka ji larabcin bai ma hadu ba na kasa kasa amma ni amma na sama akwai bambanci saboda haka a kula da irin waɗannan Allah da ya taimake mu saboda haka babu tawili babu madar cikin ga aya waje a rabbuka wani malaku saffan saffan wada kaji haka take wada kaji haka take kuma ka yadda ka yadda ka kai tawili shi yasa imamu shafi ka cewa mun yadda da zancen Allah a kan manufa Allah kamar yadda shi Allah ya nufi mun yadda da magana Allah a kan manufan manzon Allah kamar yadda shi manzon Allah ka to ka yadda haka nan waja a rabbuka wani malaku saffan saffan Allah zai zo to kai ko ai ko kai ko hankalin baka in nima na ash'ari kana yadda Allah zai zo to ran alkiyama mu za mu iske Allah al'ad sama can sama za mu iske shi mana hisabi ko ko ya za a yi ko ina za a yi ne ko hankal shi dai ina za a hisabin ga an ce dai kasa za a hisabin ga kuma kasa na sosi ban sani ba ko in baka yadda kasa za a yi ne ba kasa za a yi ne sai dai a ɗauke wa kasa a naɗe ta ko yake a canza yau mutum badalul ardu ko a canza kasa a aza wata a canza mi kaza kaza ko ina da babu nafsi ko hadisi ko da kaji an ce za a kawo mana tsani mu taka mu tace inda Allah ya yi mana hisabi ko inda muke nan muke ko da wata kasa da wata mi ko to sai ya zo ya yi mana hisabi kaga ai kai ka san dai Allah ta zai Allah ta zai ina jan wannan ma abin kila rashin hankali na waje a rabuka wal malaku saffan saffan duk da dai wanga mai rubutu na san ba shi yayi waga tambaya ba kila yi na dummi don a mutane bayani duk wanga mai rubutu bokon da arabiya bai waga tambaya bai musu wanga boko da arabiya boko tsatsatsap arabiya tsatsatsap to bai waga kwama a cala har ya ce akwai majalis cikin nan kila an fahimta ina ila illa dai irin wannan na da yake tambaya don a ba a ba da fatawa ko ga wata aqida wasu Allah ya samu gani ina jin shi kenan ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik